Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. A ya ana ta wani a Jama'a masu sauraron lafiya uwa jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. gani ga likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to likita yau za mu fara ne da wannan wasiƙa to ta fito ne daga wajen ko misa kunini allah sa na faɗi sunan nan da. <laughs> to hajiya daga can jihar taraba to ya ce wai idan yana zaune wai sai ya ji gabansa ya faɗi To. Me yake kawo wannan? To wannan wani lokaci akwai wani abu da ake kira da turanci anxiety attack wani kawai domin wani abu kawai sai ga jikin ka ya faɗi haka sai ga wani kamar wani abu kuma ko kuma wani abu kawai haka ya baka tsoro. Hmm. To amma ai akwai abubuwan da ake a taimaki mutane eh akwai wadansu irin magunguna da akan ba wanda yakan rage tsananin wannan sosai amma mu tabbatar da abin da ke kawo amma wadansu mutane kawai haka sai ga abin ko ka ga gaban su ya faɗi ko kuma su firgita kawai haka ba wani dalili. Eh, eh, ba iya wani likita ya bayyana masa abin da ke faru akwai yanzu akwai magunguna da ake ba mutane wanda ke taimakawa kwarai da gaske hajiya ba alama ce ta wata cuta ba a ba alama ne ta wata abin nan ba amma dai je a ya faɗa min likita yadda ya faɗa mana za a ƙara bincike amma yawanci wasu mutane suna irin wannan aka ba su magani na taimakon su kwarai to Allah ya sauwaƙe amin amin shi kuma Ibrahim Muhammad Sani daga can jihar Bauchi to to malamin nan ya yi tambayoyi da ɗan dama tambayar shi ta farko ya ce wai shin akwai inda wai ciwon tarin tb zai iya ɓoyewa a jikin mutum a cikin wai ƙashin mutum har a kasa tarin tb tarin tb eh to na je to wai yana iya ɓoyewa a cikin ƙashin mutum har ma ba za a iya ganowa ba eh wannan na faruwa eh wani oh. lokaci akwai ɗan yakan tsanani ne har yanda yakan yakan tabe ƙasusuwan mutum ma in ya tsanani ya eh. shi yasa ake ce mutane suna shan magani su rinka sha kamar na watanni da aka ce su sha. A shi tambayar shi a kan cewa wai tarin za ta ɓoye a jikin mutum wai ba za a gano ba tana iya yin haka? A na tarin ba zai ɓoye ba haka hajiya. To, don eh. a faɗan shi ɗin akan wai ta ɓoye kuma wai a cikin ƙashi shi ne. A wanda abin da ke fakila abin da ya bai gane abin da ake nufi ba ne mutum na iya samun tarin nan ciwon ya tsanani ma har ya shiga ƙashin mutum. To, eh. to me ke sa ya shiga cikin ƙashin mutum? abin ne yana jikin mutum ya daɗe yana cikin jikin ɗan adam to wani lokaci zai ta yaɗuwa yadda yake yaɗuwa ne a yi. To. Eh. Yawa. kwayan cututtuka waɗansu na irin wannan suka daɗe a jikin mutum sukan yi sukan sukan ta yaɗuwa har su je waɗansu irin ɓarayin jikin da bai kamata su je ma ba. To tarin TB ɗin ya shiga ƙashi ana iya maganewa? To in ya kai wannan in ya kai wannan tsananin sai ikon Allah hajiya. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To tambayar shi ta biyu ya ce idan kan mutum ya feso da ƙurarraji masu ruwa. To. Kuma ya caɓe sosai menene magani? Hakan kan faru? akwai waɗansu mutane da kuraje kan fitowa sannan inda waɗansu ƙwayar kamar ƙwayar cututtuka suka shiga kamar bacteria wanda ake cewa da turanci ƙwayar cuta ta shiga su zai ta abe ta rinka ruwa to wannan ya faru to ya kamata ya je wani likita dole a wanke wurin sannan a rinka bashi maganin da zai warkar da shi domin wannan ya soma ruwa din nan to akwai ƙwayar cuta da ya shiga wannan kurajen ƙwarzin da ya kawo ya sa yake ruwa ɗin dole a je wurin likita. don aka je da za a iya bada da magani. Eh akwai magungunan da ake ba wanda za su warkar da shi amma za a ba shi waɗansu magunguna zai sha da baki da wanda kuma zai rinka wanke waɗannan kuraje. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To ga wata tambaya ko da yake shi wannan kurarrajen a fuska ya ce. To. Ta fito ne daga wajen Sajan Nasiru Ringim. To. A Federal Highway Patrol. Abuja, Najeriya to. Ina fatan har yanzu wannan mutumin yana wurin domin wasiƙa wasiƙun sun daɗe. dan biyu to <laughs> ai eh, shi kuma ya ce wai me yasa ƙurarraji suke fitowa a fuskar mutum idan ya yi gyaran fuska to akwai abubuwa da ke faruwa na farko wani lokaci in kai gyaran fuska eh. ya danganta waɗansu mutane yadda reza ko wani abin da aka yi amfani da shi bai dace da fatar jikinka ba wani lokaci gashin da ke fitowa yakan kamar ya lauye ya tankwasa sai shiga cikin fatar jikin wata sai sa kuraje to eh na faru akwai kuma wadansu maza wannan sai aski ma kowane lokaci za kuraje sun fito kawai akwai eh. abin yi to to akwai irin wani irin mai da ake amfani da shi wanda ake sa inda kai askin da kai askin sai ka sa man to wannan yakan rage tsarin wannan waɗannan kurajen wani lokaci akwai waɗansu abubuwan da ake amfani da su na aski waɗanda ba su dace da jikin da jikin mutum ba inda ba su da jikin mutum ba sukan saka waɗannan kurajen duk waɗannan sai an bincike su to a takaice dai mutum ya ga haka kawai ya daina askin ko ko ya je ya ga likita inda inda in ka je aka maka askin ne da farko ga wani faru sai ka canza mai askin <laughs> ko kuma inda ya ci gaba haka ka je wani likita a duba to idan ko wanda yake ma kanshi aski da kanshi ne fa eh wanda ke ma kanshi aski da kansa in domin ya canza reza ne ko kuma kawai ka abin ya fara haka ya kamata wajen likita ya bayyana masa to Allah ya sauke amin amin to malamin ya sake wata tambaya to <laughs> ban san ko canbi ne, wai gaskiya ne idan mutum ya sha ruwan sama yakan sa shi ya fitsari mai yawa fiye da idan ya sha ruwa irin na famfo? A wannan ruwa bambancin tsakanin ruwan sama da ruwan famfo. <laughs> To, shi yasa na ce shamfi ne. Eh, shamfi ne hajiya. <laughs> To, to shi kuma Malam Usman Haruna <laughs> Wase. Ah, to. Shi kuma daga can Abuja ne. To. Shi kuma likita yana so ne ce wai me ke kawo ciwon ido ne. domin wai so da yawa baya iya yin karatu sai ya rika jin idanuwansa suna masa ƙaiƙayi da zaran kuma ya sosa sai ya canja ya zama ja. To akwai abubuwa da ke faruwa na idan ɗan adam. Na farko wani lokaci domin canza na yanayi to in dai wani abu ya shiga idon ko ma ba domin ma canza yanayi in canza yanayi ya canza domin abubuwan da ke cikin iska sukan sa a cikin idon dan adam ya rinka waɗansu amma ba kowa ba ido ya riso ma kaikayi kuma wani abu ne ya shiga ido ya a kaikai kuma akwai wani lokaci in maka so manyanta to ruwan da ke fito da ido kamar hawaye da sauran ba shi da yawa to zai ga wani lokaci ido na kaikayi haka ko wani lokaci wani lokaci kaikayin wani lokaci domin rashin ruwa ne kamar eh, wanda ke cikin idon kamar da ke ah, sa shi danshi danshi? Eh danshi danshin su ba shi nan da yawa to eh, duk waɗannan na kawowa. Eh to eh. likita ka yi magana akan kai shi cewa ifa baya idan da ya fara karatu Eh. baya iya yin karatu da ya fara wasu idanuwansa su rika yin kaikayi To ni domin haka ne ya kamata ya je wani likita a duba shi domin idon su wani abu na canzawa a cikin idon nasa. To idan bai eh. san karatu kenan ko kuma eh. yana buƙatan gilashi. Eh da kila yana maimakon gilashi ko kuma a duba idon a tabbatar ba wani abu da ke faruwa cikin idon. To ina fatan Malam Usman yana kusa kuma ya ji wannan shawara da ka bayar zai je gun likitansa kuma kamar yadda ya rubuto wasiƙa nan ya ma likitan bayani. Eh. to shi kuma pc idris umar kaltungo to to shi ma dai ya ce ɗan sandan najeriya ifo jihar ogun to ina fatan kila har yanzu yana can <laughs> wasiƙa ta daɗe ko kuma kila ma ya yi ritaya to <laughs> to shi kuma yana so ne wai don allah ka taimake shi yana son bayani ne wai akan tarin asma shin tarin tb ke kawo haka a takaice Ina jin tambayar tasa tarin TB ne ke sa mutum ya asma? A'a. To. waɗannan abubuwa daban ne. <laughs> Tarin TB ƙwayan cuta ke kawo wannan. To asma fa. asma ba ƙwayan cuta ba ne asma abin da ke fara asma kin san inda muke shakan iska abubuwan kamar bututu bututu ne eh. to wani lokaci domin da akwai dalilai da yawa da suke sa sai matse yadda iskan bai iya shiga sosai yadda ya kamata To wanda ya faru shi ne ke ka asma waɗansu yara akan haife suna da irin wannan lalurar waɗansu kuma mutane kamar in yanayi ya canza yakan kawo wannan wani lokaci ko na abu ka sha ko na bai dace da kai ba kan kawo irin wannan shi ma amma yawanci mutane da ke faruwa waɗansu kawai ba wani dalili kawai za ga ba su iya numfashi sosai sai ga suna numfashin bai bai bai yanda suna numfashi sama sama ko eh sama sama haka ana gado eh in dai kana in dai kamar iyayen mutum na da shi mutum na iya gadon sa amma yawanci kamar yara wani lokaci su so mu girma to wani lokaci abin yakan rabu da su to tarin tarin TB din mutum yana iya a lokaci guda a ce yana da asma kuma yana tarin TB yana iya yiwuwa amma da wuya amma yana iya yana iya faruwa haka hajiya To Allah ya sawaƙi. Amin. Amma kamar shi wannan tarin azma din akwai magungunan da ake bayarwa. To, na TV ba magani ne? Wanda zai iskar ke bi. A na TV bai da magani ne? TV na na shi akwai kwayan da ake ba wanda mutum dole sha kamar na wata shida zuwa shekara daya. Dukansu ba su da allurar rigakafi ne ko ko TV na da allurar rigakafi? TV na da allurar da ake ba mutane ai. Na rigakafi ko? Eh. Amma shi azma ba shi da wannan. To amma idan mutum ya kamu da tarin TB din kamar kace jinya ana bayarwa ne kila kamar na watanni shida tilas mutum ya ta shan maganin na har sai watanni shida. Watan shi watanni shida ɗin ko shekara ɗaya ko da ka ji sauki ka ci gaba da shan maganin. Don in baka sha ba barna za ka yi. Eh in baka sha ba shi kwayanta za ta bijire maganin in aka zo to in aka zo baka wani maganin ba zai aiki ba kuma in aka yada ma wani to duk duk inda duk ƙasan za ta samu wahala kenan domin kwayan cutar za ta bijire magungunan da muke da su. Eh, galibi mutane da yawa mu ana wannan kuskuren idan aka baka magani kana sha an ka ji sauki sai kai watsi da maganin. Eh haka ba kyau. To to. Musamman na TV domin kamar akwai wani bincike da aka ko a India ne ko waɗannan ƙasashen domin mutane ba shan magani ne yadda ya kamata yanzu kwaya TV nasu da wuya a warkar da ita. Eh domin sai an ba magani kala kala kala ya ta canzawa kafin a yi nasara. Wani lokaci dole mutane sai sun sha magani na kusan shekara ko fi wani lokaci. a saboda haka koma dai wani irin ciwo mutum yake fama da shi idan aka ba shi magani ko da ya ji sauki ya ci gaba da sha adadin da likita ya ce. Eh wannan kan na taimaka kwarai ko ba shi ma kaɗai ba duk mutane yan uwansa da kowa da ke kusa da shi. To Allah ya sa dace. Amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. a halin yanzu kuwa a madadin dr ladar jimmai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya a sai da ya kace duniya ana ta wani kare ana rawa kuri na da wani babu mai da ke ce duniya ana ta kari ba